الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبات وقباتا تبتي الله صلاة ينتهي بأمين شذو تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف الشبيني الربيع الأول 1436 ناجم ديدي بتفقوه جبقوه بيهتا جنوار يمفاري 2015 kalendar miladiya na ne katuyan shiga guto ta ci daga katuyan littafiyan alkawa'id wal usulul jami'a ya a sheikh abdurrahman ibn nasir asa'adi rahimahullahu ta'ala ƙa'ida ne yare ne ga albadalu ya ko makamul mubaddal albadalu ina san gwanan kwai ne jikin yayin ya ko muwa jikin makamu matsayi al mubaddal yana wa jikin yanin kuyo ko ƙa'idan nan ƙa'idu yau na biyan muhimmanci sarauya aka a kamu jonin ebona ene de lagun wuji kini wuya yan doci na e be ji amfani duniya sai kaga ele ya asali na ya ji ko? Hmm. aw ma inda fara lagunan na. Hmm. yau misali bari

shekul islam ibn taymiya wa innal a yi yusalli fi bayt al-maqdis zanaje zanace gawa ga waji sallah bayt al-maqdis wana amarahu bil badal huwa salati fi mazidihi aju ko? bena da yikini na wani salo da masalaci bo ولم يأمروا مع ذلك بكفارة مجي فرغلا كفاروجا كما واغون غوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال إلا إلى ثلاث مساجد إيه جزلو مسلاتا سي مسلاتي غوتا مسجد الحرام مسلاتي مدينة بمسلاتي بيت المقدس كويوكو يا بابا باني إذا قد ya zaga ce ni wace ga wallahi ya ji na fi laraka kaza da masallacin e baitul makadisi za mu ci ci bello baitul makadisi wa amma za mu ci don masjidin naba wa madina wuce da masjidin naba wuce na fi laji ba zo wuce haji ke kinani a gula laka faru ja ebe na masalla na wuce masjidin naba wani jefala lagar na tuji baitul makadisi wani wane ganin nan wuce masjidin naba wa gbani na

awo to ma yana to ga wannan waye jiya. la yukallifu Allahu san illa wusa sai ci laye ta ci zaba sai na yi jiyu na wa ma ala laikun fi dini min haraj na bala da lawaji ba ma al ajizi mu muharramu ma a darurati uci dabo idza amartukum bi mi gaje foro ben ci fatu masta mastata'tum ebe biyun yin iko yayi kuyo misali bani ga kama amara bi qada'i nadhri 'ani al-mayyit na kemine zagaji nazuru e tu amma ka nuja na wa na ga ji. ya fi azungutu fi azunguta azun na mai taci ba zannan ma lafiya an biya jihajeli a nan za a sallama ga man mata ba na ga jihajeli wa alayhi siyamun azun ma taci ba na sama an waliyu waliyu na kyudu lazu fiyu wa ga jihajeli banin na wa magi ba ta ya zun na waje kina na waje na zuwa wace ce mina egi waje bai zai ya ji wa guna ga kijan a ga azun na fiyawai azun na da na ga a jikin makamuyin na ci na so waji na bu wallam ya muru ma zalika duka faratin fa za amrun bil ino lil ajzi nole aji foroji be ga abin da na ce baki ba? yabo na kaga ga tunu lawon waje Wa wato wani wa yaji wa wa hunaka ka amurin bilbadan li annahu afdalu lam amuru ma albadan bi kafara hmm. kuyo ko hmm. misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam ga man nazara an yuti Allah dan ga ce mi gawa gba so ko dan fali hu laji gba so ko wa man nazara an ya'sihi dan ga ce mi gawa le so ko ba nan fala ya'si laji ga le so ko ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabe ngaza ne ga ce mi ki lo lokin kin ne kin laji wuluji amma n ga ne na to alkhairi ko na sun jike wanda wuji na to alkhairi gana albadal ya komu makamul mubadal ba ta safin da abu waje gafiyo kan doci yana da giki ne yana wai daga jinsu yana ya asali nan kan doci mai ne da giki ne yana waje daga asali wa ngamala Ibn kudama rahimahullah ga mas'ul imamati badalun min al-jinsi fa yuqaddar bi qadri al-mubaddal ga mas'ul imama ke mas'ul imamati fifiyero ne wane ga fifiyero ne wa yake ligi matsayin kibo matsayin fifiye kiyo ka kira'at garin fatiha min al-qur'ani badalan min al-fatiha yajibu an yakuna bi qadriha <coughs> wale ko wato ɗaya eh, zaɓe sallah jiji amma zanen mafaciya ba wani lomin kantanuwa da ɗi kafin faciya ganin da muhimmanci amma wula maza ko ta tasbi lagoto waga da sallah jiji fiye di tasbihu wani ko keminan laiki ya faciya yi ne a tsaye gawa fiye di fiti tasbihi dai da gurgudu bai kafin rukunan wani nagi ala na labin makamiyan nan odo a ga tasbihu daraja ni guje gangani da fatiya ya ebo ne dai waje aji zula ma fatiya ba ga lati mu fili kiyo mu fi sanna to jira bezo ولو كان البدل تسبيحا لم يت... لم يتقدر بقدرها ومص الخف في في خف يكون بدل min ghairil jinsi li'annahu badalun anil ghusli falam yuqaddar bi qadriha dani almasu ala al-khuffaini yusunna ko hadisi maga mutawatira ya ga zaga gadda kufi ko zaga da sotu lafijo kame kame zo jalul e zaga alulaji wucha sotu da ko wucha ufi da nga bi abisan ko a shi pataji ko a boliji alulu chani ko zandaga ya alulaji wa fi kifi mana wa fi kufifi ko wa fi sokfifi ko almasu hannun kufaini ya dona na ta unga kufi ulaufi na tufi fifi ya kufi na wa filanan wa jikin yi badalan anil gusuli wa jikin yi a kiyar bikina hmm. amma ga wale ko na waji kiliya biki na dana na wujin socks da bayo a gufiya a gufi ta kwa fiti a gufiya wale ko na bata mai lawo ya ce kibu ya e ce ibada bu bada libe mun ma ne na jiki ne na wuji ga dole yo wuji ke ulu ma pagan gari be yana e waji kiliya ne misali ẹgbà gáàsì títí ṣùgbọ́n wà jẹ́ kíkà fara hàn ìmáhùn ìmáhùn ìmájíẹ̀ kúyàzà wú orin jíkó sọ́tù kọ́ mú fún fún ẹni pátá dẹ́mìnì da yi kafara ya eh? aliyamino to now wa lego ga ciwule ezun kin kayu fun zaguwo e wannan wa gina wa cewa ya zaguwo yi wọ́n ti egogo wale ga yana wani lubi abin na buya wani gan kan doci albadal bi albubadalu minuwe wuce hankali a fara ya cire lobo na wajigan size da kofin yiri yi waya ne. yau ji yana ku gama lashe ku islam ibn taymiyyah قال بدل يكون مقام المبدل في حكمه لا في صورته suratihi ene jikin yana wa jikin ji ebe hukunci ugbo uji ebe kiba ebe suru wa tatbika to ya ka'ida nan ma uji ke dokuma misali gbani da arrahanu ya arrahanu sofa Allah subhanahu wa ta'ala ga idza tadayantum bidaini ya ga ga ya jike wani so ya ga ga ya jibata ya mai libishi wani waje siri ya ne ya ga ga ya jibata ya mai woko ya madukiya nuci bidoshi faktubuhu ila ajalin musamman ya gaji yi kada lokaci na tuyen mai kaza bai za kaza lokaci kaza yi mani yayin yuka wani ya tuba na kun kaci mun bila adili da na ma kata ce banin ga kawo kanan gani bai adalci wala ya ba kaci mun an ya tuba kama allama hulla da na ma kanan unga na fama un kace mini su hura layi limin wunan dole ina lawa kadanin amma ki kikanin ba dole yo kikanin ji dole fa'in amina ba dukun ba ba فليؤدي الذي تمن امانته وليتق الله ربه ya gaji aminci ya doshi zana Allah amana ya kucin ma wannan gaji ulagbatin wo umusu da ya ceci Na a ti bi arrahanu wani majibe zai ko yau nan da tulu ya rubata amma ya kawa amma wa gatu ɗaya kaza da na milayawa a swat asrahanu na ni ga bele wo be o gaji wa wala ene ni to now ki kiranu na jikini ran na jikini aye ka hmm. ko ji fahimta yana magana hmm. ko ji fahimta ranu la hmm. tofa no la zadanu jikini ya kaka ne za ka bata no ga o aji oga yes jikini ya kana waji ebona no ya kaku wu wuka na kawo kayan zagabe lubata su ya cikin ba ka zami da ga ume, ya ka zama da ni za ka zama yiri an yi mai kun fago za ka zama kawo ba ma, maku ba na dana wani bata na ya establish to su mm. kawai ya establish a mm, ya establish amma ba ni suku bata na ya establish kawai ya establish a mm. ya establish amma nole wani hankali a yayin mabe doji amma ya kawo

lọ́lẹ̀ olú ẹgbẹ́ kó gẹ́gẹ́ mọ̀bí agbẹ́ ìkòrò kún sí ìkòrò ká láti ẹni wà ní gan ráhàlù ní kí àní yẹn àlìkìtà àní misali bá ní ẹ̀rù jẹ́ àlùlá ya allazi na amuru ya nisha imani jina iza kuntum ila salati ga ne shi ya da yi sallah fagisilu wujaku ya gajin a fiska shi na ko waye je ku minal marafiki be gwa ji da gwa ba wa musahu bi ru'usuk me me le chesi wa arjulakum ila al-ka'bayn wa la bi chen no le hadin hadith ne ke duk ba ta yace ke mina ira jan laji ne na ne dige la yakulu salata za idha hadatha ta yatawadda kaga idza ji alullah ko in ci gan wajin sallah sai ce a go sallah wa sun ga alulaji to sallah farilla to sallah nafila to sallah janaiza wọ́n sálà jẹ̀nẹ́sà sálà zúwò hmm. àbí àgọ̀gọ̀ ẹjà ìsálà jẹ̀nẹ́sà àlùlájí kí àrùn àlùlájí dóòlì àdínẹ́sà ìṣòzòzò kọ́wì náà ẹ̀lẹ́chá náà ní àlùlá lájí kí ni wọ́n ti bí àlùlájí gẹ́gẹ́ omede nuwa omede wani ọ̀gá ṣìnà ní ọ̀tọ́ fi gbogbo ọdán náà wọ́n wá fún ọ̀gá pátá wá sáà fún ọ̀gá tẹ́ ó fi wọ́n dé fún ọ̀gá wọ́n dé nuwa dé wọ́n dé nuwa ni ẹgbẹ́ wọn fẹ̀yìn lọ́tẹ̀ dídú máa ń fẹ́tẹ̀yẹ́ mọ̀ mú sọ ìdán sọ yìí bà kága yé dé nuwa ẹ̀gájẹ̀ díkẹ́ ẹ̀gájẹ̀ díkẹ́ ìmọ́mọ́ náà náà wọ́n dé nuwa dáná ko nu ba ya ji amfani bayanan wace da taimama ji taimaman nan na waje nan a aiki ne badali ya lula so daga sallaji na ji ga ji ya rike as if alula waje albadalu ya kumu makamal mubaddali ko manuwofu ko? ɗaya hmm. shi wannan nan ko ko ya za wọ́n wọn sọ bá yali umajenuwa ko kọmọ ujenuwa ni o máa àǹfààní yàwọn kú ujenuwa ni o tó inú àmà oúnjẹ ti gbẹ̀nu wọnú nana umade eka na wọn jẹ àǹfààní o ti yẹn jí na je hmm. gas nuga la nana mẹ́fà ìmẹ́kí afitila ala wọn adi ni na turu electric kuka ko hita da sauransu a asuba dai madana ala taimama ajin ala sala ji na no kullu ma yuf'alu bi taharati al-ma'i fil wudu'i wal ghusli yandoro ne ji daliliyanu biyalula tonu funa yuf'alu bi taharati tayammum idza idza udima al-ma ajiyan wuce bayani o dalili yake be taimama ka ganu da bana kamar fil musafi ke wala to al-qur'ani nan wale gan man ya jinawa ga zaga alagwata alkurani lulu ko hmm. na damini na dabi biyu amma to sun ji kiyan uji doliya ƙa'idan shari'a ga yanayi badalin nan ko wajikini da na yake mu badalo nan a gaga Kemina nuwa wani lashi kake abu nan a taga to taimama wato wani lashi kake abu iwa jinigiyo kemi kemina kawai je nuwa wace alulaji kemi na waga ibe nuwa wace alulaji waga sallaji sallawa maga agiye na a kawai je nuwa wace taimama ji sallawa ga jiki wace sallaji sallawa ga jiki sallawa ga ajiyo a gaga zane jin alula na sallu da fara lagayen wani ji taimama na hmm. ebogo ka'ida na inda muhimmanci sarauni bugai gugi ba wannan ba na iga daidai na tsoye aladuya ba na mai iga ci na tsoye ci fabi su hannu kallama da an dika shaɗu an la'ila ha'ila an ta wa tubu ka salamu alaikum rahmatullah